For purposes of emphasis and the overwhelming support base indicates this. Sakataren labarun PDP Olisametu ya shiga bayanai na nuna jam'iyyar za ta farfado don shirin amsar gwamnati a shekara 2019. Olisametu wanda ma fitowarsa kenan daga samun belin zargin badakalar naira miliyan dubu da miliyan ɗari hudu ya ce wuta rikicin da ya aukawa jam'iyyar ta bangaren kama madafun iko tun murabus ɗin Ahmed Ma'azu ya biyo bayan yanayin PDP ne na mutunta demokradiyya. Tuni dai tsofin 'yan jam'iyyar irin su Alhaji Aminu Yahaya Baffa daga jihar Borno ke marawa matakan da tsohon mai baiwa shugaba Jonathan shawara ta fuskar siyasa Ahmed Gulak ya yin a kai jam'iyyar kotu da ayana da uce secondos a matsayin shugaban rikon kwarya. Alhaji Baffa ya ce shi ma zai kai PDP kara kotu don mayar masa kudaden cike takardun tsayawa takara dan majalisar dattawa daga Borno da ya ce rashin yin zaben fidda gwani ya sanya aka kawar da shi can gefe ya koma Abga tare da tsohon ministan labaru labaran mako. Tun da na ce zan kai kara a kotu sai su zo ce ga inda aka yi sai a nuna mana ballot waye ci kuri'u nawa ya ci kuri'u nawa na samu to shikenan an ci kuɗi na an ba ci kuɗi na ba har supreme court zamu je har hek to ba gashi yanzu ka fita daga jam'iyyar PDP din ba ka koma abga na neman hakki na wanda sweat dina ne kuɗi na na aljihuna mata na tana nan tana raba magi da gishiri da kaza da turame ni kuma na nan na zaune ina ba yara kuɗi su je su jefa PDP pdp da na tsaya din ba primaries ba komai su ci hakki na hau haka nan masana na ci gaba da muhawara kan hukuncin kotun koli da ya soke kujerar takarar 'yan majalisar PDP guda biyu Andy Uba da Stella Oduwa tun jam'iyyar ba ta murmure daga wannan hukunci ba sai babban kotun tarayya ta soke wani zaben dan majalisar wakilai na Akko da hukumar zaɓe ta tsayar da 'dan takarar PDP Ismaila Mu'azu ta kawar da 'dan APC bisa fassarar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. Sabon hukuncin dai ya umarci hukumar zaɓe ta sake gudanar da zaben da sanya APC wacce dama kujerar ta ce aka soke bisa laifin rashin fita daga PDP yadda ya dace da ɗan majalisar apc umaru barambu ya yi uwar jam'iyyar apc da ɗan takara dattuwa ali kuma ne suka shigar da ƙarar mun nuna cewa ba a mana adalci ba a constitution na najeriya ba inda ya hana ka hana ba ma mu kaɗai ba yanzu har sauran jam'iyyu ma wa'anda daman sun shiga wancan zaɓen hukumar zaɓe kotu ta ce a sa su a sake a yi zaɓe na adalci jama'a su fito su zaɓe abun da suke so. Ganin cewa jihar Gombe jiha ce ta PDP To a ina ka samu karfin gwiwa cewa wannan zaɓen <laughs> zai tafi yadda kake so? Da ne ake wannan tunanin yanzu da adalci da kuma shugabanci irin na Baba Buhari da kuma Cat Reader. Jama'a su fito su yi zaɓe a basu abun da suke so maganan don jihar PDP duk bai taso ba. Tasirin kotu a harkar zaɓe a Najeriya kan sanya zulumi a zukatan masu riƙe da kujerun siyasa da ko suna da gaskiya sukan yi fargaba har sai shari'a ta kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.